àlejò wo wo yá. addu'a ake yi addu'a ake kin ga sai zuba a karamar yarinya bace da zaki bude ba ta ce ki shi ce ka ga shigowar idi yau idan na ban ga shigowar shi bar da ce kuma tun safe na bakin gate Ba cin shigowar ka ban ga shigowar kuwa ba ko ba dai idi wanda kike anas makaranta ba shi dai kwarai mana bai shigo ba to ta ce an ya zo har gidan nan an yi mata rasuwa ya zo ya gaya mata rasuwar mahaifiyarta kuma ni abin da yake bani mamaki bai samu fauzi ya gaya mata ba kai da kake gate bai gaya maka ba ni kuma bai mun waya ba ya hakuri ki daina kukan daina kuka amma alhaji an ba ta da wani taba hankali bago na barka lafiya Allah ji kan ko shike Allah yanzu ki hakuri na rai ya hakuri zan ba ki mota to na ji na ji ya hakuri rai shi ke shi zan ba ki mota ne sai ta shirya abin nan ne zan yi nemi shi a waya to ta shirya ki a je ki haɗo kayan ki a ciki ne je ki haɗo kayan ki a ciki kuɗi je ki ah, haɗo su kuɗin bane yanzu je ki haɗo kayan ki kunna zan kira ki a ah, gogon aka fita eh ina nan ina nan je shi ta haɗa kayan bara ne mu abin ba za ka ba ba za ta ba mu ko an hankali ya kwanta a gidan nan ba irin wannan ihu haka ya fara ciwo amma da mamaki a ce shi an yi rasuwa mai zuwa ya gaya mutane ni ba ma shigo shi kwata ba je ta haɗu idan ka ga yadda take ta da hankali tana faduwa tana tashi tana kuka tana kururuwa kan cewa wai an yi mata rasuwa abin ba za ka ɗauka ma gaba ɗaya ba haka ba kuma yanzu kai ka ce ba abin da ya faru wallahi alhaji babu abin da ya faru larai ƙarya take ya na da ki larai na da ki larai alhaji na da ki larai na da ki larai amma ina larai ba musamman me yake damun ta ba amma wallahi gida lafiya kalau ai kafin larai ta ji in mutuwan nan akai kai zan fara sanarwa alhaji to ni abin ya bani mamaki har ya daure min na ce yau duk yanda muke har zaka shigo gida ka zo ka gaya mata rasuwa ita kadai ni ba kai min waya ba ita matar gidan take baka sanar da ita shi malam bala da yake gidan baka gaya masa sai a zo a ce an sami yarinya karama haka tana cikin wani hali haka tana kuruwa wallahi wadda ma idan abin ma ya faru boyewa za a ba zuwa za a gaya mata ba tukunna larai ta zama abin da ta zama haka ta yi a can ƙauyen ba ta bari ba nan ma ba ta bari au a can ma ka ta can ma haka ta face mai limami ya mutu malam nura haka fa aka cika sai yi mana waya aka yi nan aka ta haɗa al'umma shekariya take amma ni na san lafiya ƙalau ba san lai me yake damun larai ba anya kuwa larai ba wani abu kuwa ko rashin lafiya ko jinnu ko kuma a'a shakiyanci ne irin natin na dama ko na amma ya kamata dai kusan abin da ake ciki jini ina ina tunanin majinnin ne to ya kamata a dau mataki a kai bai kamata ba saboda nan gaba abin idan ya kai wani matsayi duka za ta rinka sa kuma ya ke da su eh. duka za ta sa kuma ka kai ga ka ga yadda kake ita ga yadda take jirgiya kai za a fara zuwa kai za a fara za ta fara afka dan ni tana wahal da ni a dole ai tana azabtar da ni dole to a rinka yi da tana maguza ni hankali dai ba haka yake ba Allah ya kare raina ba ni wuya yawa yanzu ita na tura ta can ta ce gidanka za ta tafi dan na bata kuɗin mota ta ce da safe za ta mutu can kauye eh. ba ku haɗu ba kenan ni ba mu haɗu ba eh. amma dai na tabbatar wannan zance da ta zo ta faɗa muku ƙarya take yi tana dai can gidan na ni na san lafiya kalau haka sai na je na gama sabgogi na na haɗa balance sai in yi ƙoƙari in koma gidan na je zan same ta zan tarka ta ina ta ina da ta yi kauye ni ba da ni ba dai san dai abin da ya kamata sai a yi sai abin nan tun da yanzu abin da da daɗin kenan dole in da kilarai alhaji to ai hakuri dole in da kilarai alhaji ai hakuri idi eh ba ni dukan wata ran ba yadda amfani amma nasiha da shawarwari kan iya da da mutum kan hanya dole alhaji larai sai da duka bismillahir rahmanir har yanzu cikin ne kana fama da shi wallahi tunda na fada din nan shikenan nake fama da nan ai ku masu mashin din nan kuna haduwa da garari kala kala shikenan alhaji ga tukin ganganci ga hayaki kuma na gas da yake shike muku wallahi to dai Allah Allah Allah ya samu eh a rinka zuwa asibiti akan kari ana duba lafiya haji ne kai mutum asibiti lafiya kalau a a rinka duba saboda kar neman kuɗin kuma a rinka wasa da lafiyar Allah ya bada lafiya ka ce imam bala ya kama ban alwala to zan ga ya mun magarba ta gabato da duk jiki ya rike kaman ana sa mai giris ka ganin jikinka duk ya rike ka kaman noti ne a jiki shi yarinya nan ta da mutunci ya hakuri ba ta mutunci ya hakuri ya hakuri ki buɗe baki ki kashe uwarki da baki ki ce wai koko ta mutu haka ta ce ta gaya wa Alhaji Abdullahi yarinya nan shi kenan haka zan dinga fama da ke ina wahala da ke eh yaushe za ki girma larai haba larai saboda ba lokoko da magana murya ta babu na karin kumallo daban in an gama daban in rana ta yi daban yanzu a kurin jin kama kamar ka saci kazar mutane da gaje daga gashe ta a wannan sai da na biya ɗari da talatin ke yaushe za ki girma ne dole inda ke ki larai ban yi faɗa zan kama ki menene yaya kawai ni dai don allah yaya ba ku da abincin yunwa ne ke ji <laughs> abinci kuma haba larai abinci kuma a cikin wannan halin da muke ciki kice raki ci abinci haba da mai mutum zai ji ke a amina saboda kawai kin samu ma ina dan lallaba ki ne kawai zaki rila man halin ce ina son abinci kice gaskiya ne wallahi yanzu na in ban fita bakin kofar da na kira shi ya zo ya miki duka min ke ina cikin daki in yi shiru ban da duka nasiya nasiya haba mutum da ya gallaba mutane a cikin gida kai Allah ya shirya na siya ne. Oh. me zan miki tashi ɗauka abinci a kicin ki bani waje zan yi shara zan yi aiki me kuka akwai ti ban san me ti ba ba ruwan nan na gora ko juice ko wani abu haka ba ki kawo shi gidan nan ba akwai matsala matsala eh. ai insha Allah ba za mu ga matsala ba sai dai ke ki ga matsala to yanzu me kika dafa tuwo ne yana kuma cikin kitchen tuwo ala kiyaye ni ne ban saba ba ba zan iya ba ai wannan wahala ce kin an rena hankali ba na son haka ba na so a rena ni ba wai surutu nake so ba ki tashi ki ban waje in yi shara ba zan fita ba ba zan tashi ba wallahi son ku kwala miki tsintsiyan nan ba ki tashi ba na rantse da Allah za ki ga hauka za ki ga hauka ko ki tashi ko in share wallahi ko ki tashi ko in share Allah ma bakin ciki kike min bakin ciki kike min dama na gane na gane ki ba za ki tashi ba na gane ki dama tun Allah zan fara saboda ba tashi ba kina ji ko ni ka gani yaya za ta share ni saboda tana min bakin ciki kan in yi aure yanzu shine daga wayewar gari rana ba ta gama hudowa ba ba ce gaya makota kina ta haushi sai ka ce karya ina kwance tace za ta share ni saboda tana so bakin ciki take min kada yaron aure mai kuɗi ni da tuwa na ce ba na so yaya ki shiru larai larai yaya larai tuwa ba za ki bari ba ai ina ba tuwo babu tuwa ji ake haɗa min da safe in kuna son ci gaba da zama da ku sai ku dinga haɗa jin bakin ki jin bakin ki ban yi ba ko larai yaya ba ba dalili ba dalili ba dalili ba dalili Zo ban da rai. Ai dama bakin ciki kike ma saboda ba kya son in samu miji ne kuma kin san ni zan samu mai kuɗi. Shine ai na gane ki dole ki share ni. Ya ta gane yanzu zan iya kukkwala miki wannan tsintsiyan. Wala. Wala. Wani mutum da ke so sa ki ganki. Duk ya wuce ku amma ya ce sai ya suna ya so ne. Naše ga poporna boraska shi naše ugana su je gani. Tiš, opisa. Zaman ki sosai, garifi ma sosai. idi ne ba ko rigima ku ce ta yana ta ba wallahi ranka da bi minti da ma an daina wannan ne tunda dai suka bayan ciyawa din lokal din wannan da bangaren yan acha ne eh. matsalar dai kawai nan mu ba sa son dan yar 20 20 din ma da aka ce har da biya da yanzu shi ake yaki da su ba su biya ba to ai kamata yayi yanzu suka gagare ku ya kamata ku kawo mana su saboda me saboda mu aiwatar da su kuma tun da gwamnati ba ta amfana da kuɗin shiga wannan naira ashirin ashirin ai kaga akwai matsala mutanen mu ne sun ɗau in ka kama mutum gurin polis a yi masa hukunci sai ya ɗauka kiyayya ce Allah ya jarabce mu da wata musiba a gidan hawa hawa bala na sabon da na gidi gara mu bara da gara tashi gara ba abin da ba ta yi shekarar jiya jiya nan ta ji ta ɗauki karan yawa ta samu wani turo yana tafiya biya kai da ta zabga bar kanan da nan turan na kai kan da ya ce ash turan na ta ce bara ta yi mun rasa inda za mu yi ta mun daka mun daka shi ya sa na ci ara kawai kawo ta kuma ta gabata ne da kire bela ite mai sifa amfani gwamnati ya kashe mutum kina kire balade kare kare in sake jin kisa ta yi faɗar wadda za yi ta yi wanka duka bai haifar da komai ba zai da ba amma tun da ka kawo allah ya so ya za mu za mu ko kun na kashe mutum ne ba kisa ne a ji a haɗu ko ba kurau ne ko gidan nan kai na ka so kake mu shiga gidan kai ba za ka shiga gidan ba ni wallahi yalla ban iya shiga ba amma ga gidan nan ku shiga ai wannan yarinya larai sai hukuma larai sai hukuma billahi lazi larai sai hukuma ni ba zan iya ba a sai wadu sai ya ce shi ba zai iya shiga ni ba zan shiga ba wallahi wannan wannan yarinya kama ta sai hukuma kai da ke da gidan kuma ka ce mu ba za ka shiga ba mu za mu shiga kana nufin cewa kana jin tsoron na mace Na. wajen full stop attention easy sir president left hand a shawo to house wallahi ban yi makarantar Allah bai anon ya ingilishi kuma makarantar boko okay wannan gidan waye gidana ne to kuma shi ne zaka fara tuna hukuma ta shiga wata taki wannan yarinya sai hukuma yalla bai dan kai dade sai ku yanzu tana ciki tana ciki in kun shiga ku ci yalla bai ba zai iya shiga ba wannan sai dai kai larai larai sunan ta larai larai larai ka tabbatar sunan ta kenan larai sunan ta larai ina kana ta da cewa ne kuma ka lafiya ne ai gara rashin lafiya da larai gara yin rashin lafiya da larai eh, ka san oganin namu kawai shiga bai gata ba ha.

ban yi masifa ba ita ce larai. Ke ce larai. Wata bi masifa a shahu zai larai ko kokofi. Ke ce larai. Mu ba ce turanci muke yi a nan ba fa. Ka program rasta. Ka program ta. Ina yi zage kuma ne. Kana zuwa zan kwabce ka. Kana zuwa zan kwabce ka. Matso. Matso. Ina kiki fashe da ku. Kina ka ni kamar sai mu fasa ta. An ci haka to ko kwa kana shi da kiki fashe da ku. Na gaya maka. Ba ba ka ji Hausa ba. Ina ki dai fashe baki ba ka da kunya na mace za ta fashe maka baki a sai sai wannan ko fasa nan za idi don gargadi abin da nake so ka ke lare ki saurari abin da gara ki kada kullum tunan ki ji abin da yake gaya miki da ba ce take ba wannan wurin ba wurin wasa shi sa ba na ce din larai ta da ki larai ta da ki larai na da ki larai na da ki larai ki ci ba ta ci ta bi ƙarfin mu shi yasa na ce gara ka ta kuma Tunda aka haifi larai take wahalar larai tunda allah ya sa ta iya tafiya take wahalar uwanta take wahalar ni dan uwanta larai tun tana kankan kuma larai da kakai yaran ya ce ka dole ne sai kwanan nan zaka cika shekara goma sha uku ka sha uku shekara sha uku na ina magana da ke ji abin da nake ya zama ya zama kwaki dole ki yi magana da su in suka yi miki magana ki da hukuma ita ke ladabtar da mutum hukuma ita ke sa dama an ce babu barare gagarare a musu barare daga yau idan kika sake aka ƙara kawo ki a wannan wurin zan kulle ki in na kulle ki a sani daga fitsari sai bayan gida ga sauri ki yi makarki tunanin ki bi ladabi da biyayya

malla kawai sai nuna ni ya ba zan nuna ki ba wace ce larai a cikin gidan ne ke ne fa larai ko ni ce larai din da dan me zaki na nuna ki sai na gubje miki baki na fasa miki baki yadda na fasa sa larai larai larai larai larai da ke ji abin da yanzu zanda suka gaya miki ba da dpo ko ai ba jin magana ko ba ya yabi zan sake taurin kai gare ki kaman kafiran farko ko yaya yaya kai hako wallahi na gane laifi ne amma ka yi hakuri ka yafe ko mai ya wuce ka daina fushi da ni ko ke fa wannan abin babu fa'ida a ce yau kin kike faɗa da wannan gobe ke ji bike da yaya nake magana ba ba wai ke ba kai ki ga saboda na zauna ina cin abinci da ke ke magana nake yi da ke ai da yaya ne ke magana saboda me zaki dinka sa baki larai larai ba haka bane ina magana da kai sai kawai sai ta dinga sa baki yaya ya hakuri mana da haka kawai sai kullum kenan mu mu kenan ne ba laifi kawai sai ka ce za ka kai min wajen yan sanda larai ai ta take gana ni da kullum sai na ma fasa cin abincin ba zan ci ba. Amma shi ke nan mu wanke da kai. Wallahi a daɗi na. A daɗi. A gida ba muguwa ce. Larai. Yaya yanzu duk sanda kake mun shi ke nan sai ka kai ni wajen 'yan sanda. Tunda kin yi nadama. Yanzu ki tattara kayanki da safe sai aka kake gurin gani. Kayan Ai ni ma ina son hukuma ƙauye. To na tuni yanzu? Ki tattara ina ki ina ki. Gobe da gudowar rana mu wuce kake gurin. Ko na laifi. Kowane gaya 'yan sanda su suka yi. A sai in gaya 'yan sanda su suka yi. Ayayaw! Wallahi. wallahi wallahi na dinga dukan kilarai abin da duka na doke kilarai dole sai na doke ban da duka dole na doke kilarai aba yaya to rabbi kin ji a takaice dai abubuwan da larai ta je ta aikata shi a cikin birni kenan larai kin dawo ki kashe ni ke baba ni dama ban ce wai wani abu ba ni da na ce kin mutun nan ba wai wani abu bane ba fa saboda ina tunani dama an ce duk mai rai yana tare da mutu to kin ga ai komin dadewa zaki a'a gogo gogo ni baki sun fada sanda ya hakuri idi ya hakuri Allah miki ma kin Kinga ni ki haƙuri amma za ki mutu fa amma dai ba yanzu ba to ka ga gwara da fada da ita na aure da ita ga bala make wai faduwa ta zo daidai da zama wannan yarinyar maganin ta ɗayan eh, muna so ta daina abin da take mu yi mata aure ta raye sun nan manzo sallallahu alaihi wasallama shikenan dan shine maganin ta da wa kike yi yaya ta yaya za ku yi ku haɗa ni aure da waye ai ba zai yiwu ba matan shi da yawa ‘ya'yan shi arba'in da takwas ya ka ake so irinsu ne annabi zai annabi sallallahu alaihi zai yi alfahari da sura na gobe Allah bai hana ba kuma ba haramun bane shi amma dai ni ba zan yi ba yaya ka yi tunani mana sai da na je birni na kile na gama kilewa in dawo a ce za ni ai sai masu jajayen wuya su ai jajayen wuya dan majalisa senator iye gwamna ciyamomi mm. ko dai wani yan kasuwan nan masu kuɗi na bala'i kwa haɗa ni da wani ƙauyen mata 'ya'ya arba'in da takwas babu ah. yarinyar da lafiya ba ta da lafiya za a mata ta in ya tafi za mu yi magana ni da ke da wa za ki magana za ki gane a nan zan kwana inda ke bisan duka ya kace jaka gugu yarinyar nan ko dawo ai dole eh, to kaga yara ma suka gane larai ai sai addu'a eh, ina jin kanshin ta ma larai ta azabtar da ni gogo larai gogo da kaina da kaina na ɗebi ruwan dafa kaina na kai kuma na da lugu